وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم شو كده والحمد لله نعم الحمد لله ولا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله lallai yana daga cikin ni'imar Allah subhanahu wata'ala da ainihin samari na musulunci ko kuma akan saurayi na musulunci su samari na ilimi su fuskanci halakauki na ilimi in har an samu samari suna in har an samu samari suna ainihin tarewa a halkoki na ilimi to lallai yana daga cikin ni'imar Allah ga musulunci tunda zai zama sun samari nan, ba abin da aikata aikatawa sai alheri ko da ce samari sun tare a hotel ko sun tare a silma ko sun tare a filin kwallo ko sun tare a wajen mata misali gidajen karuwai kaga ba za ka haɗa shi da ce samari kullum suna masallaci suna karɓar ilimi a wajen malamai ba kuma su yi gogoriyo su yi gumurzu da malamai da ainihin gwiwansu mana ya zama su suna ta mu'amala da malamai ne ma'ana suna muzahama suna gudunsu da malamai da ainihin gwiwarsu domin su kwamfada daga cikin marmaro na ilimin su wanda yake tatacce in an ce mai marmaro idan ruwa kenan su kwamfada daga cikin marmaro amma ba marmaro na ruwa ba marmaro na ilimi marmaro ilimin kuma tatacce kenan a ina ke samun marmaro na ilimi tatacce a wajen malaman sunna ko wajen malaman bid'a ana samu ne wajen malaman sunna sai ka karatu wajen malaman sunna za ka samu ilimi wanda yake mai tafiya da kuma sai an tace ilimin an cire duk wani guba daga cikin wannan ilimi sa'annan sai a shayar da kai ruwa mai kyau amma idan ka yi karatu wajen malamin bid'a ba magana tacewa za a baka ruwa wanda akwai guba a cikinsa ka sha wannan ruwa ya kulle ma ciki ƙarshen al'amari ka hallaka an gane wannan ko sannan kuma ta haskaka da ainihin wayarwarsu ko karantarwarsu mai amfani wato duk sanda saurayi ba salafi ya katange kansa da ilimi ilimin ba kowane iri ba don ilimi kala biyu ne akwai ilimi annabi akwai ilimi wanda yake azhar idan saurayi ya katange kansa yayi ma kansa katanga da ainihin ilimi mai amfani wanda ya wofinta daga ainihin gurbata to lalle wa'annan samari za su sami iko akan fuskantar duk wasu wahalhalu na duniya duk wasu wahalhalu da suke da alaka da ainihin ilimi za su iya fuskantar shi da kuma jure ma duk wani wahala shi ilimi kamar girgije ne ba a sani duk inda ya sauka zai amfana ko shi girgije duk inda ya sauka zai amfana a umma, to shi ma ilimi idan bai amfani ne duk inda ya sauka zai amfani mutane shin daidai ne wannan a gida ne ko a masallaci ko a kasuwa ya sauka shi ilimi ko ina ya sauka mai amfani ne shi wato buƙatuwar mutum zuwa ga ilimi na shari'a wato wani buƙata bai taɓa kusanta shi ba wani buƙata bai taɓa kusanta shi ba a cikin buƙatun da ɗan adam ke buƙata yi na ilimi na shari'a babu wani abu wanda ɗan adam ke buƙata kamar shi an gane ko su mutane kamar yadda imamu ahmad ya faɗa allah ya ƙara masa rahama suna buƙatar ilimi fiye da yadda suke buƙatar abinci da abin sha haka ne ko irin yadda mutane ke buƙatar ilimi ba sa buƙatar abinci haka ne rayuwar ɗan adam gaba ɗaya yana buƙatar ilimi ne an gani tun daga aƙidar shi daga ibadar shi daga mu'amalar shi kai rayuwar shi gaba ɗaya hatta numfashin da yake yi ana so ya numfasa ne da ilimi tafiyar da mutum yake yi ana so mutum ya yi tafiya da ilimi kwanciyar da zai yi ya kwanta da ilimi cin abincin da zai yi ya ci abinci da ilimi shiga bayan da zai yi ya shiga bayan da ilimi kai duk abin da zai aikata sai ilimi ya shigo ciki amma cin abinci ba akwai sanda mutum zai ga abinci girgiri baya cin abinci abin sha ba za ka iya kawo mutum ruwa ya ce ya koshi amma a ina ne aka taɓa samun wani mutum ya koshi da ilimi wani malami ne a duniya wanda ya kai matakin da an kawo ilimi ya ce baya so kowane mutum sai dai ya mutu ya bar ilimi ilimi baya mutuwa ya bar za ka mutu ka bar shi na'am domin lalle abinci da abin sha ana bukata zuwa gare shi a cikin yini sau ɗaya ko sau biyu idan masu cin abinci da yawa ne kamar yan najeriya sau uku ko sau hudu ko sai ga wani a rana ɗaya ci abinci sau uku ko sau hudu ko fiye da haka amma kamar yadda malam ke mana ishara kamar da ke ishara a nan wajen wato ibn qayyim ke wannan magana dan adam yakan buƙaci abinci ne in dai abinci ne na Allah da annabi kai wuce sau ɗaya ko sau biyu amma ka gana cin abinci sau uku sau hudu sau biyar to ba na Allah da annabi bane eh abinci ne wanda nan gaba zai iya komawa ya cutar da ɗan adam an gane ku Allahu a'lam shi ilimi ana buƙatar shi da adadin numfashi in mutum zai iya lissafa numfashin shi to zai iya lissafa ilimi buƙatuwan musulmi zuwa ga ilimi mai amfani a wannan zamani namu a shaddu ya fi tsanani daga buƙatar mu na kwarai mu yanzu mun fi salaf buƙatar ilimi me yasa yi faɗa haka cewa mu a yanzu mun fi salaf buƙatar ilimi saboda su salaf ilimin su ba shi da wata matsala da zarar suna neman ilimi sun san inda za su je su nemi ilimin kuma da zarar sun tambaya an ba su amsa babu kaulani ba tara tudun ba a aqwalu kawai kina zuwa nan dumbarin manzo sallallahu alaihi wasallam ana tambayar manzo Allah ya bada amsa sai aiki kawai amma yanzu kana iya samun malamai biyar kowanne baka fatawa daban-daban wannan ce ma wajibi ya ce musahabi wannan ce wanda wannan ce haram wannan ce kaza ka rasa yadda za ka yi tarjihi kuma yanzu ya za a yi har ana wajen kana buƙatar ilimi domin ka san yadda za ka yi tarji a cikin fatawan malamai wanda ya bi amma zamanin sahabbai ba ba sa buƙatar wani tarjihi maganar manzon Allah shi ne magana kawai da zaran ya riga ya bada fatawa da wannan fatawa za a yi aiki an gani? amma mu yanzu ta wajen aqidanka sai ka yi kakatsantsan akwai miyagun malamai na bid'a da za su iya tura ma shubha cikin aqidanka a wajen ibadanka za ga a cikin da'ira ta ahalus suna ana ta sabani sanya hannu a kirji sunna ne ko musu ko ko bid'a ne ma gaba daya ko wanda zai kai ma cewa sanya hannu a kirji bid'a ne in ka samu dan ta'adda ina ba ta gani ko wanda zai iya zuwa ya ce a masallacin shi duk wanda ya sanya hannu a yi ayi waje da shi ya san bid'a a masallacin shi abu wannan ya shigar da jama'a cikin rudu to a yanzu muna buƙatar ilimin da kuma kasance yanzu mutum na iya karatu ya shekara hamsin yana karatu amma karatun nan gurbatacce ne gaba ɗaya shekara hamsin ne ya ba ka lokaci kan karatun ba mai kyau ba ne kamar yanzu ka je azhar ka karanci akida sai a tambaye ka ina Allah yake ke baya ko ina shekara ishirin da kai ka zama da doktor ko wani abu gaba ɗaya karatun da kai shine Allah baya ko ina shin wannan ilimi mai kyau ne ko gurbatacce ilimin da karamin yaro wanda yake a nazari a nan rauda a makarantun ahalin suna ya riga ya san shiga doktor da san kuma ya shekara ishirin da wani abu zuwa talatin yana wannan karatu hmm? wannan shine hadarin wannan zamani wannan zamani yana da hadari mutum zai iya fata lokaci yana karatu amma karatun gurbatacce amma zamanin sa sahabbai duk karatun da kai mai kyau ne mai kyau ne har zuwa ƙarshe yasa ba taɓa samun sahabi na bidiya ba an gani amma a yanzu akwai mutane da yawa yau daga wani an fara da shi hadu suna, amma daga baya kare ne dan bid'a ke da shi taron cika karatu a masallaci amma yanzu ya rike ne amma an ce duk aƙidin nan da suka faru su khawarij su shi'a su jahiliya su mutazila su murji'a su jabariya su kadariya duk miya miyagun aƙidu da gaji, ba a taɓa samun sahabi guda ɗaya da ya faɗa cikin su ba me yasa sun yi karatu takacce a ilmin nafi shi karatu takacce idan mutum ya yi shi sai dai ga ana yin bid'a sai dai ga ana shirka sai yi karatu ne madaran karatu ya samu wanda bai da matsala an gane amma da zarar an ce mutum karatu shi gurbatacce ne to ko da yaushe yana cikin haɗari. an gane yasa an za ka yi karatu ka dage ka zauna ka yi gumurzu da malaman sunna malaman salafiya sai ga duk wani shubha an cire baka shi na'am yau abinda ya sa muka ce neman ilimi mai amfani mun fi bukata a gare shi a zamaninmu fiye da yadda magabatan mu ke yi saboda mu muna rayuwa a cikin wani mujtama kasura fi shirk wal bid'a wanda shirka ya yawaita a cikin sa da bid'a da zindiƙanci da kuma ilhadi me zindiƙanci ana samun malamai da mutane da za su koya kafirci a zuciyarsu bayyana ma ga musulunci sai mutum ya rantse ma da Allah cewa yana kira zuwa ga musulunci alhali ƙatan kafiri ne bikin musulunci wani bai yahude ne zai je ya karanci addini ya zama to professor a musulunci dan ya rusa musulunci kuma ya zo yana karantarwa a jami'an musulmi a hankali a hankali ya samu amsuwa ya tura musu biya ko ra'ayi wani kuma ya zauna a wajen mulki shine mutumin da yake bai inkarin sabo bai ma yadda akwai Allah ba kuma yanzu yana karantar da mutane a hankali a hankali ya tura musu miyagun akidu to a zamanin manzo Allah ko wani mulhidi annabi shi kadai ne malami a zamanin fatawar shi ne kadai fatawa kowa dalibin shi ne ko to amma yanzu malaman da muke da su in an ce yanzu malamai sun kai dubu ɗari yanzu a duniya yaya yanzu a duniya muna da malamai dubu ɗari biyu ko dubu ɗari za a yi kuma ila samu dubu goma suna karantar da sunna dubu ishirin suna karantar da wani irin bid'a wani dubu ishirin suna karantar da wani bid'a wani dubu kaza sai ga malaman da suke karantar da bid'a bid'a sun lullunka malaman da ke karantar da sunna wasannan malaman da ke karantar da bid'a suna da zaƙin murya ga su suna da kayan aiki dan sun yi zurfi a nahawu sun yi zurfi a balaga sun yi zurfi a farko za su ɗauko kalma su juya ta su yi sama su ƙasa su rikitar da mutum da kuma murya ba wuya ga mutum ya ga mutum. an gane ko idan ba mutum yana da zurfin tunani kuma Allah ya zafe shi da imani ba cikin sauki za a iya canza mai tunanin shi an gane saka wannan zamani ne wanda duk mutumin da ya samu shirya madalla da shi kaga mutum ya rike salafanci ya rike sunna a wannan zamanin to madalla da shi saboda a wannan zamanin ba ka da mai taimako sai Allah بدا al-islamu gariban wa كما gariban kama bada fatuba lil ghuraba musulunci ya fara yana bako to zai koma bako kamar yadda ya fara da na da wayannan baki sai annabi ya wani irin kyakkyawan ya ga bakin saboda bakin ba irin na zamanin bai bane su wayancan bakin malamin su guda ɗaya ne bai bada umarni guda ɗaya ne su kuma wayannan bakin bai bada umarni masu bada umarni da yawa ne direbobin masu tuka motar na da yawa motoci ne ga sunan kala-kala za a ce ma za a tafi saudiya sai wani ya ce ma nan ne hanyar saudiya wani ya ce can wani ya ce can wani ya ce can wani ya ce sama za a yi a ita tafiya har ƙarshe na ba gane kuma kowanne zai maka bayani gamsashe cewa hanyar shi ne hanyar saudiya ɗin da gaske kuma zai kwashi mutane da yawa ya tafi da su amma zamanin manzan Allah na ta ce ma saudiya to kawai direba guda ɗaya da kuma saudiya ne su wane ne suka fi cancanta a ce musu madalla da su ke sa wani hadisi ya zo da malamai suka ta ni kan ingancin hadisin na cewa mai riko da sunna a cikin wannan zamanin zai samu ladan hamsin daga cikin sahabbai na ba gani su malamai suka safani ya za a yi mutum ya samu ladan hamsin daga cikin sahabbai malamai da dama sun inganta hadisin an gani al-mutamassiku bi sunnati inda fasadi ummati lahu ajru khamsina minkum hadisin kowa kowa lafazin da yake kama da wannan shine malamin suka san manzo a nan wajen ba ana nufin bai riko da sunna a wannan zamanin ya fi sahabbai bane a'a a wajen sunnan da ya samu ya rike za a bashi ladan sahabbai da suka yi aiki hamsin amma a wajen daraja na suhba ba wannan mukami na suhba babu wani mukamin da ya fi shi bayan annabta na ba gane sahabbai suna nan a matsayin guda sahabbai amma aikin da zaka aikata guda daya yadda mutum zai iya kwakulo sunna ya tabbaka shi a zamanin yana da wuya shi yasa sai a ba sai ka ga sahabi ya yi aiki so dari sai ba kai guda daya ba sahabi zai iya gano gaskiya saboda kawai shi ana gaya mai yana aiki ana gaya mai yana aiki na ba gane kafin ka ankara shi ya yi aiki dari sai kuma da ƙin za ka iya hamsin to wannan hamsin din shi ne aka ce in ka yi za a ba da ladan wanda ya ne yau ba ana nufin wai darajar ka zai kai nasa abban bane to malamai sun yi iya kokari wajen jam'in shi da la ta subu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi an anna ahadakum anfaqa mithla uhud zahaban ma ga muda ahlihim wala su amma idan mutum ya duba kawai zai gane abin da ake nufi wancan zamanin kawai fatawa ne da aiki wannan zamanin fatawa ne da tacewa da na aiki shi albani ke magana a tasbiya wa tarbiya din nan zamani ne wanda sai an tace sa'annan bayan an tace sai a yi aiki a kan ilimi wanda yake takacce din sai sa ya zama to zamanin annabi ya ce fadu ba lil ba. sai ce unasu salihun fi unasu su'in kafir sai ce mutane ne na kirki a cikin miyagun mutane masu yawa a wancan a wannan zamanin namu kenan man ya asihim aktaru min man yuzi'uhum Me musu biyayya ya fi yawa fiye da a mai saba musu ya fi yawa fiye da wanda yake bin su haka lallai magana da aka faɗa nan muna gayar buƙatar ilimi mai amfani fiye da zamanin salafu sale saboda halin da muke ciki da kuma san rai zamani ne wanda san rai ya yi yawa ƙirƙiri ga gaskiya sai a danna gaskiya abu san rai da abin da ya kama da wani to musulmi ba salafi yana buƙata ya makamantu ya tanaji makami bisilahin awi da makami mai karfi wanda yake iyawa ta wasuɗa ta hanyar wannan ilimi ya fuskanci guguwa na zamani an kira abin guguwa saboda haɗarin shi eh. eh? ولا ولا يجب وليرى الفقير رعاته بالبنع أو أزرقه نعم Thank you. wajen ba ta wajen ba inna hadhihi salat la na na'am suna zuwa da da kuma shi da ne da daga wancan kashi na'am daga baki na'am mujin بسم الله الرحمن an karɓo daga abin sa'idin al-khudri Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci to ya duba idan ya ga ainihin cuta a takalmansa ko ƙazanta ya goge shi nan ya kira shi azar idan ya ga wani abu wanda zai cutar da mutane a cikin masallaci takalmin shi ya taka ko ya ga wani kazanta wanda jama'a za su za su kyamace shi an gane kazantar nan ko da ba da jasa bane ana iya samun abu kazanta ne ba da jasa bane an gane to a nan wajen falyamta ya kusar da shi ya goge shi sai ya yi sallah a cikin takalman abu dauda ya fitar da shi ibnu kuzaima ya inganta shi kaga wannan hadisi ya nuna mana halaccin yin sallah a takalmi idan mutum ya zo masallaci to yana so ya shiga masallaci ga takalmi a kafarsa ba sai ya cire ba ya dubi takalmin idan takalmin akwai wani cuta wato bayan ya taka bayan gida ne ko ya taka wani abu na najasa ko ya taka wani abu wanda ya cutar da mutane ko wani abu wanda mutane ke kyama to in ya sa akwai shi ya goge shi ya share shi tukuna ya yi sallah a cikinsa A gani kenan mutum na iya shigowa masallaci da takalmi ya yi sallah in ya shigo masallaci da shi kada ka gabace shi kuma kada ka yi masa inkari in ka yi masa inkari wane ne yake kan sunna wa yake zambiya eh ka ce mai yaya za ka shigo mana takalmi masallaci sai ce na shigo da takalmi masallaci saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma da kace kan shigo da shi da kake koyi me za ka ce masa kaga shi ke naga duba sallah da takalmi yana da asali ina ba san gani idan mutum ya sallah da takalmi yayi koyi ne da sunna an gani to idan mutum ya shigo masallaci da takalmi sai ya zama to takalmin akwai wani abu wanda zai cutar da mutane to a nan da yake halatta a masa inkari an gani wato takalmin ya sa ya sa ko tabo kamar yanzu da aka yi ruwa kawai dai ga ana karatu yana sauri ya shigo masallaci kada karatu ya kubuce mai kawai sai ya shigo masallaci da takalmi akwai tabo a ciki sai mai taka wannan kafafin yaya sai mai aiki da hadisin nan labarara wa la ba cuta ba cutarwa kada ya cutar da mutane shi ma kada cutar da shi don ya shigo da takalmi da tabo ya taka wannan wajen yaya ya cutar akwai ka'ida ta usul fiqi mai cewa a azararu yuzar cuta za a cutar da shi in zai shiga masallaci ya tabbatar da ko da ba bayan gida ba ne taban nan kawai ya goge shi ta inda in ya shiga ba zai baka masallacin ba an gane wani ko sannan kuma in ya taka wani abu wanda abin zai iya yin shaida kila yanzu zai zai ɓata kayan wani to lallai ya kusa da wannan abin kafin shigo masallaci da shi a zamanin manzo Allah ya shirya ake shimfidawa ba a sa shimfida irin wannan babu tiles babu kaza kawai in mutum ya zo masallaci da takalmin shi zai saka zai saka kuma ya sallah lafiya lafiya ba tare da mutane sun kyamaci abin sosai ba to yanzu kawata masallacin da ake yi ne ba irin yadda ake zamanin annabi ba sallallahu alaihi shi yasa mutane za su ga hatta ko mutum ba salafi ne ma sai ga ya za a iya sallar takalmi shi yana ganin wannan sunna lokacin shi ya riga ya wuce to shi lokacin shi ya wuce lokacin bai wuce ba in kana so ka rayar da sunnan sai ka aikata abin da zai taimaka ma wajen rayar da shi duk abin da zai kawo cutarwa ga masallacin ko cutarwa ga mutanen masallacin ka nisanci shi wani ya sa farin kayan kuma ka takalmin kaya da kuka wajen zaman ta ya faɓa sa mai kayan to in za ka yi wannan sai ka nisanci wannan ka gyara takalmin tukuna in san samu ne za ka yi rayar da sunan wata ran kawai sai ka zo da takalmin wato ka sa takalmin a cikin leda wankacce tsawon misali an gane sai ka taho da silifas sai ka za silifas a waje sai ka zo ka sa takalmi sai ka shigo masallaci ka ba takalmi garau wanda babu da shi. ka yi sallah ta hanyar da duk wani uzurin da mutum zai kawo da wani tawili babu dan wani ce ai za ka ba ka yi gudu da kallon samu wani ya ba ka yi zamani magana ya gane an gane wani ko to wannan ka'ida ya kamata a fahimce shi da kyau sallah da takalmi an san da shi amma kuma ba dole ba ne shi amma kuma malamai sun ce kada mutum ya bar duniya bai rayar da wannan sunna din ba to annabi ya faɗa ita cewa mu saba ma yahudawa fa innahum kanu la yusalluna fi alihim wa la khifafihim ruwayan ibn majah kenan sun kasance ba sa sallah cikin takalman ko hukun bai yahudi bai taɓa sallah kan takalmi ko bai yahudi bai taɓa ba sallah kan hukki ba saboda ya ɗauki doron nassin nan da Allah ya magana da dan Musa an gane mene san ayan nan da Allah ke magana inni ana rabbuka fakhlana alai innaka bil wadi al muqaddas adwa lalle ni ne ubangiji ka cire takalminka to wannan magana ce takalminka din nan yana bin yahudawa har yau ba yahudi bai taɓa shiga wajen bautar takalmi to yanzu mutumin da samsam bai yarda a shiga wajen bautar takalmi ba da waye koyi wanda yana yaƙi da abin ta kowane hali ta annabi ya ce la ya'ti yanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila hazwa al-qudda fi qudda hatta law kana bihi man ata ummuhu alaniya la kana fi ummati ma yaf'alu dhalik zai zo ga al'umma ta irin yadda ya zo ga bani Isra'il ba bambanci har ma da za a samu cikin al'umma ta cikin Yahudawa wanda yake saduwa da uwar shi a fili to za a samu cikin al'umma ta wanda yawan nan kuma wani ko Yahudawa samsam ba sa yi so kai ma ka ce samsam a wannan zamanin bai halatta a yi ba amma sallan gawa ba na yi sallan gawa ba a inkari an gane asali kuma sallah duk dokokin ɗaya da sai an samu dalilin da ya bambanta na ba san gane na'am eh. wato manzan Allah sallallahu alaihi ya ce idan ɗayan ku ya taka kazanta da hufinsa ko na jasa da hufinsa tsarkinsa shi ne turbaya nan wajen babu tsarki ne ba in mutum ya taka bayan gida a can wajen sun kuma nan wajen bayan ya goge shi da a ƙasa shi ke ya yi sassi in fitsari ya saka kawai sai ya ɗan ƙara gaba to wannan gaban da ya saka ya tsarkake fitsarin ko da akwai ɗan nau'in zarrin zarrin fitsarin wannan ba zai hana a yi ba da shi ba na wannan ƙarfin su shi ne turbaya kamar mace ne da sa dogon hijabi yana jan ƙasa annabi ya ce da rubu ma ba'ada abin da ke bayan shi ya tsarkake shi misali ta share fitsari a can can wajen ta share ƙasa wannan ƙasan ya tsarkake shi kuma za ku iya ibada da shi ba tare da wani matsala ba misali an gani, idan mutum ya taka da najasa da takalmi sai ya manta ya sallah da shi ba an gani, mutum ya manta sai ya sallah da takalmi da najasa ko kuma a jikin shi akwai najasa ko wajen akwai da najasa bai san da haka ba sai ya sallah ya sallah shi sallah ta yi ba magana sakewa a gani tunda bai sani ba ya sallah din sallah ta yi misali ya manta ya wanke ta ba matsala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana an gane ko amma mutum yana sane akwai najasa sai ya salla da shi to anan wajen dai akwai matsala a wajen ibadan shi an gane ko na'am Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi Ibn Hibban wato ya ya inganta shi manzan Allah sallallahu alaihi ya ce lalle wannan sallah din babu wani abu wanda yake dacewa a ciki daga cikin maganar mutane an gane ku lalle wannan sallah babu abin da yake dacewa a ciki daga cikin maganar mutane ku rike wannan magana maganar mutane a cikin sallah ba a son maganar mutane a ciki sai dai maganar Allah kawai duk abin da ya shafi maganar mutane a cire shi a cikin sallah sallah kawai maganar Allah ne ko wani hadisi yana nan cikin sirmuzi inna fi salati la shughlan lalle a cikin sallah akwai shagali abin da ke nufi Allah ya riga ya shagaltar da ku da wasu ayyuka wanda ba a san yi wani aiki wanda ba shi ba duk wani aikin da ya shiga wanda ba shi ba shi ne ake ce ma ka kai kabali ko ka yi ba dan ka shigar da wani bakon aiki wanda bai shafi sallah din ba a cikin sallah? misali mutum ya manta ya yi magana a cikin sallah an gane ka gano wajen ya shigar da wani abu wanda baya cikin sallah ne a nan wajen sai a ce ka tsara wani abu ka yi ba a ji misali muka dauki usul din imam malik in ka rage wani abu a ce ka yi kabari saboda ka rage wani abu daga cikin abin da ya shafi sallah lalle wannan sallah din wani abu daga cikin maganar mutane baya dacewa a cikinsa me yake dacewa cikin sallah kawai abin da yake dacewa shine tasbih da na tasbih tasbih ya tsarkake Allah ne daga aiki tasbih kuma jiran Allah sannan karatun Qur'ani ji maganar waye wannan hadisi muslim ya rawaito shi ko to hadisin nan Sheikh Uthaymeen ya ce hadisin yana da sababi sababin hadisin Muawiya bin al-Hakam radiyallahu anhu yi sallah tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to lokacin bai dade da musulunta ba sai wani mutum daga cikin mutane sai ya shawara da ya atishawa sai mutumin sai ya ce alhamdulillah da ya atishawa sai ce alhamdulillah shi wannan alhamdulillah kalamun nasu ne ko kalamun gairi eh an ce lalle wannan sallah ba abin da ke dacewa da na maganar mutane yanzu alhamdulillah da ya faɗa ɗin nan maganar Allah ne ko maganar mutane eh in maganar mutane ne kenan baya halatta Aisha cikin sallah in ko magana Allah ne to yayi daidai insha alhamdulillah wanda ka zaba an ce in mutum yayi atishawa ya ce me alhamdulillah waye ba shi umarni ya balaga? to magana Allah ne ko na mutane magana Allah ne ko a lokacin da yayi wannan atishawa sai mu awaya bin hakan sai ce yarhamukallah shi kuma sai ce mai yarhamukallah an gane a lokacin nan sai ya yi masa magana domin mai atishawa ya ce alhamdulillah dama an ce dole ne mai yana daga cikin haƙƙinsa a gaida shi ko sai ce sai ce masa yara mukalla a nan wajen bai san cewa a cikin sallah wani abu daga cikin maganar mutane bai halatta ba wannan yana mukalla da ya faɗa maganar mutane ne sai kamata ya faɗe shi a cikin sallah sai ce yana mukalla da shi mu'awiyar ne to nan take sai jama'a suka je suka harare shi da idanuwansu saboda ya shigar da wani abu da baya cikin sallah suka harare shi an gane suka yi mishi kallo kallo na inkari a lokacin nan shi ne usamin ki cewa wal iltifata lil haja jaizun waiwaye saboda bukata ya halatta kuma ce shi a nan wajen wato ya waiwaya ne kafin wato kafin a hana waiwaye a cikin sallah sai waiwaya a gano wani ku yake cewa wasu kula kumbiya tun da ainihin iyayen wato ya faɗi wannan kalma yana musu inkari a lokacin da sai ƙara yin wata magana ta biyu ce wasu kula kumbiya? ya musu inkari sai da kawai tun da abin da tun da iyayen abin da kuka aikata a lokacin nan sai mutane suka ga kawai yana ta magana cikin sallah sai su kama dukkan cinyoyinsu suna cewa ya shiru ku je bada tun lokacin ya sai shiru da ya shiru to bayan an adar an idar da sallah sai manzo sallah sana sai ya kira shi sai shi yake bada labari shi da kan shi mu'awai din fa bi abi huwa ummi ma ra'aytu mu'alliman ahsana ta'liman bi yace mahaifina da mahaifiyata zaman to fansa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wallahi ba taba ganin malami wanda ya fi iya karantarwa kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya bashi usulubi mai kyau da karsarwa. ya ce wallahi ba ka harami wallahi bai ainihin ne mu fuska ba an gane ko lokacin da annabi ya tashi mai inkari bai irin ba ta raidin nan ba wala na harami bi lisani ai annabi bai mun tsawa da harshe ba an gane saboda annabi ya tsaya ya mai magana da hikima misali sai annabi ya ce masa inna hadhihi salat la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas ka sani ya kai muawiya a binin hakan. lalle wannan sallah din ba abin da yake dacewa a cikin sa daga cikin maganar mutane maganar Allah kawai ake so ya zama a cikin sallah innama huwa tasbih wa tadbir wa qira'atul qur'an kawai tasbihi ne da kuma kabbara da karatun qur'ani sai annabi ya masa bayani cewa sallah babu abin da ake so sai tasbih kabbara da karatun qur'ani amma bai ce sake sallah ba da sai ce mutum da kayi kuskure ka shigar da maganar mutane ka shiga da yara mukalla ka shiga da wasu kula ummiya to duk wani mangan da ka faɗa maganar mutane ne to ka sake sallah me yasa ba ce sake sallah ba saboda bai sani ba idan mutum ya aikata wani abu cikin kuskure bai sani ba kamar yadda musibu sala ko kaga musibu sala abin da ya aikata an ce sake to wannan bai yasa ba ce sake ba mai bambancin wannan da musu usula na babu da kuwa da cikin sallar shi shi wannan ya aikata wani abu wanda shi yana doka daidai ne a cikin sallah hali ba daidai bane ya shigar da shi misali sai annabi ya nuna masa abin da yake daidai amma bai ce ya sake sallah ba sabon musulunta ne shi misali a gani sai nuna mai wannan saboda haka ah, wasu malamai suna cewa da zarar mutum ya shigar da maganin mutane a cikin sallah sallar shi ya ɓaci amma idan maganar Allah ne sallah ya ɓaci ba an gane wani ku saboda haka sai mutum ya duba yanzu misali idan ana cikin sallah sai wani ya zo ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shin maganar mutane ne ko maganar shi ko maganar Allah wani za mu ce yayi idan ɗan adam ya yi magana a cikin sallah ya hukunta sallan shi ana sallah sai ɗan adam ya yi magana wani ina son ganin ka wannan magana Allah ne haka magana mutum ne ko a nan wajen maganar shi ya ɓaci a sallar shi ya ɓaci kai saboda ya aikata wani abu da baya cikin sallah to malamai sun ce ba a bambanci tsakanin magana ya zama mai yawa ko kaɗan magana ko ɗan kaɗan mutum ya faɗa ko magana mai yawa ne in dai kalamun nasu ne kawai maganar ya ɓaci an kai sallah ya baci abuwan ko ba bambanci tsakanin ya kasance cikin nafila ko cikin farilla inda ya shigar da magana wanda yake na mutane sallah ya baci ko ba bambanci ya kasance jahili ko malami ba bambanci ya kasance da bantuwa ko ya tuna saboda annabi ya ce la yasluhu ha shay'un ya zama to na kira fi siyakin nafi an gane ko sai dai abin da ya shafi jahilci da mantuwa malamai sun yi bayani akan shi cewa ana yafewa kamar yadda muka yi bayani a can baya ko to ba bambanci tsakanin ya kasance magana harafi ne ko harafi biyu muhimmi ya zama to magana kawai shine wanda muke cewa idan mutum ya ce idan mutum ya ce ma wani mutum i daga wa'a wa'a ya yi i ko a nan wajen wato umarni ne na wa'a ya yi ya ce wannan kalam sai zo kunna ka kana cikin sallah sai ce ma i eh, ka haddace wannan yaya kalamun nasu ya kalamun la a wannan cewa ka haddace maganar mutane ne kuma da harfa ɗaya kawai ce to wannan ya ɓata sallah duk da cewa harfa ɗaya ne idan mutum ya gyara murya ba idan mutum ya gyara murya gyaran murya kalam ne ana kiran sai wane na nan kuwa wane na nan kudin da muka yi alkawari da kai ne dubu ɗari biyar ɗin nan gari a waje sai ga cewa idan ya yi idan ya yi shuru aka tafi da kudin gila kudin ba zai dawo ba sai ya gyara murya <clears throat> kaga gyaran murya kila ya fi wannan ɗin ko amma kuma shi ba magana ba ne shi idan mutum ya gyara murya ba a sa shi daga cikin kala so da ka shi na nan garau kun gane wannan ko bai ɓaci ba shi da shi gyaran murya na iya zamantowa fiye da harufa ɗaya misali to manzo sallallahu alaihi wasallam kaga da wancan bawan Allah yayi magana to maganar nan annabi ya masa inkari ya kira shi kalamin na? an gano da ku to shine yake sami ke magana cewa Annama ma yasa allaku bi kitabil bari azza wa jalla yafdu salam duk abin da yake magana yake da alaka da maganar Allah sai ba ta sallah falau qala al-musalli rabbi as'aluka rabbi astaghfiruka rabbi ashkuruka fa hadha kalamun ko ya ubangiji ina roƙonka ya ubangiji ina neman gafararka ya ubangiji ina godiya gare ka ita wannan magana ne yukhadabu bihi rabb azza wajal ana magana da Allah ne yace wannan sallah baya baci لأن هذا ليس كلام الآدم ليس كلام آدميين don wannan ba magana ɗan adam bane walaysa da wala kullu bainahu bal huwa du'a wa ibada wannan addu'a ne da ibada idan mutum yayi addu'a ya daga murya a cikin sallah yayi addu'a ba a sa shi daga cikin kalamun na sallah ya bashi ba an gane to wannan kenan abin da ya shafi kalamun na ba a so mutum ya shigar da wata magana wanda bai shafi maganar mutane ba a wanda bai shafi maganar Allah ba a cikin sallah misali an gane ku na'am walaikum salam sai bakawo zai wuce kaga wannan kalamun nasu ke nayi wannan maganar da ya faɗa ya shigar da magana na mutane kuma annabi ya ce maganar mutane baya dacewa a ciki wannan za mu ce sallar shi nan ya daga murya ne domin ya domin ya ceci wani to da da ya shiga da mutane ya ceci wani ya samu lada amma wannan sallah ya ɓaci. a gane na'am sosai ya da salihin na'am bismillahir rahmanir rahim hadisi na goma sha bakwai an karɓo daga Sa'idu bin abdulaziz daga rabi'a bin yazid daga abi idris al-khawlani daga abi zar jundub bin junada radiyallahu an daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da yake ruwaitowa daga ubangiji tabaraka wa ta'ala shine hadisul qudsi lalle ya ce ya ku bayina lallai na haramta zalunci ga kaina ni ba zan zalunci kowa ba ji Allah subhanahu wata'ala kuma na sanya zalunci tsakanin ku abin haramtawa ni ba zan zalunce ku ba ku ma fa ku zalunci kawo kan kada ku zalunci kawo kan ya ku bayina dukkan ku batattu ne sai wanda na shirya kaga wannan ya zama raddi ga yan kadariya masu gidan kadariya masu ganin cewa Allah ba shi da iko akan aikin bayi Allah yana da iko akan komai Allah shi ya halicci komai amma ba Allah ne ya halicci aikin bayi ba Allah ta'ala ba shi da iko ya batar da wani ko ya shirya da wani aga wannan sai Allah ya ce me wato dukan ku batattu ne gaba daya ku nemi shiriya ta shirya da su. yanzu karatun fatiha da muke da muke cewa ihdinas siratal mustaqim ashe wace shiryawa shine Allah shirya shiryarwa ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim kullum sai mun faɗi wannan a cikin sallah amma abu mamaki dan kadariya bai fahimci wannan bidiyo ba har yanzu yan kadariya daga cikin mu'tazila da shi'a da sauransu suna inkarin kasara wanda rukuni ne daga cikin rukuni na ainihin imani an gano wannan ko to da haka dukkan ku gaba ɗaya fatattu ne sai wanda na shiryar da shi wala wala yanfa'ukum nusi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yaghwiyakum nasiha ta ba za ta amfani ku ban ji annabin Allah idan na so in muku nasiha in kana Allah yuridu an yaghwiyakum in Allah yana so ya fatar da ku man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la to duka hadisai nan kala kala ga nusus amma har yanzu akwai mutanen da suke inkarin kaddara suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da iko akan aikin bawa wato bawa ke shiryar da kanshi in ya so ya shiryu misali ya ku na. dukan ku gaba ɗaya manyan wasa ne sai wanda na ciyar da shi an gane ku kawai ɗan adam yana riko da sababi ne amma asalin mai ciyarwa mai azurtawa shine Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata tabba a doron da kafa ce arzikin ta na wajen Allah an gane babu wanda yake azurta mu daga sammai da sai face Allah subhanahu wata'ala duka mu gaba ɗaya manyan mutane in Allah ya so ka koshi ka ci abinci sai ga duk abin da ka dafa sai ya zama kuɗi shi wanda Allah yake so ya zarge shi da yunwa zai fito kasuwa tun daga safe har zuwa dare yana neman abinci ba zai samu ba misali ga kuma sana'ar ku ɗaya amma kai ka je ka samu maƙudan kuɗi shi kuma ya dawo da wahala a gane, to duk wanda zai nuna mana imani da kaddara wajibi kaga sana'an kuɗi da mutum amma kai kayi kuɗi shi na cikin talauci to ya aka yaka kuna siyar da abu lokaci ma abinda da kuke siyarwa nashi ma ya fi naka kyau amma an ki siyar nashi an siya naka shagon ku ga shagon ka nashi kayan shi ya fi cika shagon shi ya fi cika da kaya amma sai ga mutane ana zuwa kawai sai ya ta wuce shi yana kiran kwastoma shi zuwa to duk wannan yana nuna mana ne dukkan mu gaba ɗaya manyan wata in ga mutum ya ƙoshi Allah da ya kusa da shi Sai mai kamata mu yi mu gode ma Allah subhanahu wata'ala ta hanyar bauta mishi ku nemi ciyarwa na zan ciyar da ku ya ku bayina dukkan ku gaba ɗaya tsirara kuke kowa tsirara yake in ka ga wani ya samu tufafi da Allah Allah ya cewa illa maka zo sai wanda na tufafar da shi ku nemi tufafarwa na zan tufafar da ku wannan gaba ɗaya yana rabbi daga ga dariya? kai tsaye ya ku bayina lalle ku kuna yin kurakurai dare da yini dan adam kullum sai ya yi zunubi dan adam ba ma'asumi bane shi dan adam tare yake da cika goma ba eh ni ina gafarta zunubai ga baki daya ya ayu allazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ko wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru fastaghfiru li wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum alamu, shi ɗan adam kullum cikin sabon Allah ya su, amma su yi ɗan adam shi ne mai tuba daga zunubinsa a gano wannan ko ku nemi gafara ta zan gafarta muku wa inni la gafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada lalle ni mai gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki mai kyau sa'annan ya yadda ya shirya misali ku nemi gafara ta zan gafarta muku ya ku bayina lalle ku ba ku kai matsayin cutar da ni ba ballantana ku cutar da ni babu wanda ya kai matsayin ya cutar da Allah cikin bayi ballantana ya cutar da Allah subhanahu wata'ala ba ku kai matsayin amfanar da ni ba balle ku amfanar da ni ba idan ka ga wani hadisi wanda zahiri shi yana nuna an cutar da Allah Allah ya tsarkura cutar da shi wani hadisi sai ka haɗa wancan hadisin da wannan an gane sai ya fi ma da fikihun da kyau cewa dan adam bai sai aikata wani abu mazu sai ya cutar da Allah ba in ka in ka aikata wani abu to cutar na koma ga kanka ne ba shi Allah ba subhanahu wa ala, haka ne daga wani hadisi wanda ya nuna kuma daga wata magana ta nuna an taimaki Allah kamar aya ya ayyuhal ladina amanu in tanzuru la yasurku ha na hadisin lan tablughu nafsi tanfa'uni ha ba ku kai matsayin amfani da ne balle ku amfani da ni sai mutum ya ga wata aya wala nan lahu man suru inda Laha na ɗaurin aziz lalle wallahi Allah zai taimaki wanda ya taimake shi a ana taimakon wa eh ana taimakon Allah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ya ku da kuka imani in kun taimaki Allah aka kace Allah shi ne fa'il anan wannan amma ko da bi in kun taimaka zuwa ba su taimakon ku kuka taimaki awa Allah Allah zai taimaki kuma ya tabbatar da ziga daga ku kenan da kai da Allah duk taimakon juna yi. haka ne ku sai wani da yake ba ku kai matsayin cutar da ne ba mu cutar da ba ku kai matsayin amfana da ne ba mu amfana da haka abin ya fassara mana ce wancan in tanzurullah yana da wani fassara sabani da kai kake fassara shi an gani da kuma ga ayan ga ayan nan qul huwallahu ahad Allahu samad ka ce musu Allah shine Allah madaukaki Allah kuma as-samad ai as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawa'ij Allah shine shugaba kammalalle wanda ake dumfara wajen biyan bukata shi baya dumfara kowa ba shi tun da baya baya dumfara kowa shi ake dumfara ana taimakon shi kenan ana taimakon Allah kenan kaga ba a taimakon shi to me ma'ana in kun taimaki Allah ai in kun taimaki addininsa kuma an kun taimaki addinin wa ke amfana Allah ke amfana ko ku ku ke amfana an gano wannan yake an kun taimaki addinin sa zai taimake ku kuma ya tabbatar da gidan ku kan musulunci an gano cewa idan mutum zai fassara nasi bai daukar nasi guda ɗaya kawai ya yake hukunci sai ya fassara nusu an gano mutum ya ɗauki wancan sai ce Allah wa ya zilla inda kasashe ne shi ma yana buƙatar taimako da zarar mutum ya faɗi wannan yayin rinta amma mutum ya fasa ya ɗauki ayan nan alhayyul qayyum Allah rayayye ne kuma qayyum mai dogaro da kansa ne baya neman taimako wajen kowa Haka da wannan ya zama to kammalalle kenan wanda ba za ku iya amfana da shi da kowa zai shi ya amfana da ku na'am ya ku na? da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljannun a ce sun kasance akan mafi tsoron Allah zuciyar mutum daya a samu wanda ya fi kowa tsoron Allah a duniya sai ya zama to mutane su kasance akan irin zuciyar wannan mutum kowa ya zama to zuciyarsa irin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam duk duniya gaba daya kowa ya zama asumi yaya wannan ba zai tsara komai cikin mulki na ba balantana a ce kun amfani ne a ce amfanin na kuma wajen waye yana koma wajen ɗan adam ne ba wajen Allah ba an gane ku na'am ya kuma yana da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljannun ku a ce sun kasance akan mafi fajircin zuciyar mutum ɗaya daga cikin ku wannan ba zai toya komai daga cikin mulki na ba a yi zama mun kasance akan zuciyar wanda kowa fajirci duk duniya gaba ɗaya an zama kamar shaidan kowa kamar shi ne wannan baya so ya koma cikin mulkin Allah Allah baya tutuwa an gano wannan ko yawwa ya kuma yana da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutanen ku da aljannun ku wato ya zama to sun tsaya akan hanya daya sai suka tambaye ni gabaci daya sai na ba kowane mutum abin da ya roka kowa abin da ya roƙa na bashi wannan baya tawaye komai daga abin da ke waje na sai dai kamar abin da allura ke tauyewa in ya shiga teku a duba teku a tsoma allura cikin teku a tura cikin teku a zari menene abin da zai tauye a cikin wannan teku babu ba abin da zai tauye to ya zama to ba abin da zai soya shi dan adam bai sai soya Allah da koyewa misali ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wa inna Allah huwa Allah huwa al-ghani al-hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika ala Allah bi'aziz ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne mabukata a wajen Allah har tun da an kira mu fuqara kan ce wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shi ne mawadaci kuma yababbe abin yabo baya buƙatar komai yana da algina al-mutlaq shi gina na Allah ba muƙayyar bane mutlaq wadatuwa Allah kai tsaye ne baya buƙatar komai wajen kowa a gani in takfuru fa inna Allah gadiyun ankum idan kun kafirce to lalle Allah mawadaci ne daga barin baya san komai wajen ku wala yarda li ibadihi kufur wa in tashkuru yardahu lakum an gane ku Na. ya ku na. kawai ayyukan ku ne nake gididdige shi a gare ku in ga ga mutum gobe kiyama an ce ya shiga wuta to aikin shi ne aka gididdige a gare shi kayi shirka kayi bid'a kayi sabon Allah ka ci amana kayi kaza kayi kisan kai in za a nuna maka aikin shi ne kan wanda ya kara zama raddi gawa raddi ga yan jabariya da zan an yi rabbi gawa A jami'a masu inkarin kaddara masu cewa Allah ba shi ya halicci aikin bawa ba shi ya halicci aikin kanshi sun ce wallahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci wanda ce sai Allah ya halicci kuma amma banda aikin bawa Allah bai da iko ya shiryar da wani ko ya fatar da wani ku gane wannan a nan wajen sun jira Allah ne ko sun toye mishi mulkin sa sun toye mishi karfin iko akwai abin da Allah ba shi da iko akan shi kenan Allah yana da iko kan kaza kan kaza amma ba shi da iko kan kaza kenan mulkin Allah akwai abin da ya karban an gane to nan kuma sai aka ce innama hiya a'malukum kawai ayyukan ku ne nake kididdige shi a gare ku thumma uwaffiqu biyaha sannan zan cika muku sakamakon ta wace aikata aikin sallah wace yin sallah ba wace sallah ba wace azumi bawa ke zakka bawa ke aikin hajji bawa ke zina bawa ke shan giya bawa ke zalunci wannan shi ne dalilin da ya sa Allah ta'ala ke girgize shi idan kai zunubi sai Allah ya rubuta man za a bil hasanati falahu asharu amsalih wanda yazo da kyakkyawan aiki yana da goma misalin shi waye yazo da shi a mutum ba innal ladzina amanu wa amilus salihat lalle waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau su a suka yi imani ba bayi ba su an kai aiki mai kyau bayi saboda haka Allah zai saka musu da wannan abu da suka aikata don su suka aikata khilafan lil jabariya su yan jabariya kuma wasu yan biriya ne kishiyar yan jabariya su yan jabariya duk da ba sa iya fitowa fili su yi magana ga mutane suna cewa bawa ba shi da iko akan aikin kanshi bawa kawai ta ga bawa na yi kamar yadda san bishiya ne kawai iska na kada ganyensa wanda bishiyan ba wai ke motsi ba iska ne ke ba ko ba lura ba to shi ma bawa da kaga yayi sallah ba ko shi yayi sallah ba sai ka san wannan bawa da kaga yayi zina ba ko shi yayi zina ba wa ma ramaita wal iz ramaita walakin Allah da wannan suke fara labewa a gani lokacin da kai jifa ya rasu ba kai kai jifa ba Allah ne ya jifa sura ba ma sallaita in sallaita walakin wa ma sarakta in sarakta walakin wa ma zanaita wa iyaz haka suke yi, amma suna jin tsoron bayyana da shi gaban jama'a amma wannan shine ra'ayi an gano wannan ko to haka malaman suna sun musu rafi sosai domin su suna so su nuna bawa ba shi ke aiki ba Allah ke yi kace an jingina aiki zuwa ga bawa ne majazan la hakikatan an ce wannan mumini kawai majaz ne an san waye mumini in an ce ya yi zina bajaz Sun bai da iko shi bawa kawai kamar iska ne wanda ta bishiya ne wanda iska ke kada ganyen kawai ba wani abin da ya kama da wani kaga wannan aqida ce wacce tana da gayan hadari su sun kai gaya wajen baiwa Allah hakkin cewa Allah shine mai halitta mai cikakken iko bawa ba shi da iko ko kadan sai suka ba Allah wani irin suka ba shi iko har suka cirewa bawa hakkin tsaya bawa iko karuna bawa ba shine mazana mazanaci ba shine mai sallawa ba shine kaza ba to me kuma gobe kiyama Allah zai masa azaba tunda ba shi yayi ba an gane ko wannan shine mummunan aqidan yan jabariya to a suka fada riya cikin guda biyu eh yan jabariya sun nuna komai ba bawa ke yi ba an gane amma Allah yana da cikakken iko akan komai sai yadda da Allah na da cikakken iko su kuma yan kadariya Allah ba shi da cikakken iko wanne ne ba wanne ne ba sun sun yadda bawa shine mai sallah shine mai azumi shine mai zakka shine shi, shine kaza shine kaza shine farawo amma Allah ba shi da iko akan shirya da shi wannan bai da hadari ina da hadari to malaman sunna sun musu raddi da ayan alqur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutum ba sai dan su yi bauta wane ne yake halitta Allah shi ne cewa ba khalaqtu suwa suke bautan a wani aya ya wadata da babban halicci aljani da mutum ba sai za su bauta ma alji Allah shi ya halicci aljani da mutum amma wa yake bautan? dawa haka shi Allah shi ya halicci aljani duk abin da gani a cikin aljani abin da gani a cikin mutum duk abin da yake aikatawa Allah ya halitta Allah ya halicci kwayan idan mutum amma mutum ke kallo Allah ya halicci hancinka amma kai ke numfashi Allah ya halicci bakinka amma kai ke magana Allah ya halicci kafanka amma kai kake tafiya Allah ya halicci aikinka amma kai ne mai aikata aikin na da wannan ko kisa Allah zai baka hukunci to me fasara wa ma rabaita idza rabaita walakin la rama ha saka ce wato ma'ana akwai rami kala biyu Akwai akwai kauni ka kadari akwai ramiyu judicial akwai jifa ta babi na kaddara akwai jifa ta babi na shari'a jifa ta babi na kaddara an gane ku Allah ke kaddarawa don an yi jifa jifa ne ya cimma target amma shi bawa yana riko da me sababi shi bawa zai dauki dutse ya wurga to idan idan bawa ya dauki dutse ya wurga Allah in Allah na so dutse ya cimma abin da Allah ya tilike shi sai abin ya aiki kamar yadda bawa zai ce ne ba abinci amma Allah ke sanyawa ya samu shi bawa zai riko da sababi ne za ka tashi ka ɗauki littafi ka je makaranta amma wa ke baka ilimin Allah shi na ce wa ma asabta iz hazafta walakin Allah asaba jifan farko wa ma rabaita iz rabaita walakin Allah rama akwai jifa bi ma'anar hazaf murgawa akwai jifa bi ma'anar isaba wani ne Allah ke yi na isaba shi ba wanda ke yi hazafta wa ma asabta na farkon wa ma asabta idza hazafta walakin la asaba lokacin da kai wurgin nan lokacin da ka da ka cimma target din lokacin da kai harbi Allah ne ya cimma target din amma kai kai ne kai kayi harbi ne dan adam shi ke yin aiki amma Allah ke ke halittar aikin kuma Allah ke dasar da aiki ya cimma abin da ake so ya cimma wa ma shauna illa an yasha Allahu rabbul alamin wayannan kungiyoyi gaba ɗaya kowanne ba za ka iya cewa ga wanne ko wani ba suna da haɗari ga baki su an gano wani ko to wanne ne ya fi haɗari ga musulunci ga daular musulunci gaba ɗaya cikin wayannan wanne ne zai zai ma daular musulunci rugu-rugu in an samu mutane sun yi rugu da shi jabariya zai iya musulunci rugu-rugu ɗaya za a yin aiki kowa zai ce ai Allah ke yi ba ruwana kowa zai ce kwanta kawai shanta ke cewa ai Allah ke yi kafirai sun kai muku hari za su yi Allah ke yi ba ku kowa ke kwanta ya fice ba a ƙidan gabar yana da haɗari ga musulunci duk daular da ta ɗauke shi za ta rushe dan ta wani kirkiri zai kwanta ya bacci ya ke yin aiki cewa yana jiran Allah ai ba shi yake ba Allah ke yi an gani ko magana ce faɗa kalimatu haƙƙin dai uri da urida albatil kuma shi wancan wani ɗan kadariya shi ba yana da kokari wajen aiki da ya fito shi yake yin aikin Zai dace ta aiki ta aiki amma baya neman taimakon Allah dama Allah ke shirye da shi ba shi baya wani ya ce ba shi kamar kasashen turai yanzu irin kasashen Roshiya. bai rosa da wani Allah su yan kadariya ne kai tsaye cikakkun yan kadariya su ne yan Roshiya. ba su yadda akwai Allah ba zai cewa Allah ya ke su ba sa yin addu'a za su yi kawai ƙarfinsu ne da iliminsu da dabarar su kwasan su na ba ta gano wannan su su da wai su wani can ba za ma su yi ba kawai Allah dama Allah ne kuma yake yi komai wannan zai fi sauran rubu rubu da daular musulunci Allah ya sauke na'am sannan in cika muku sakamakon aikin duk wanda ya samu alkhairi ya gode ma Allah shi ya aikata alkhairi ya sa ya samu a gare ka aikata alkhairi ka nemi taimakon Allah duk wanda ya samu wani wannan kada ya zaci kowa sai kanshi kada ya zai jingina ma Allah kai zama dan jabariya A gane shi ya aikata abin da ya aikata inna ma tuji zauna ma kuntum amalun sai sa'id yake cewa sa'id bin abdul aziz yake cewa abu idris al-khawlani ya da labarin wannan hadisin sai ya gurfara akan gwiwa saboda ya dauki hadisin nan da gayar muhimmanci ya ce hadisi ne mai tsada sosai musulun ya ruwaito wannan hadisi wato mun ruwaito daga imam rawaina daga imam ahmad bin ya ce laysa li ahli sham li ahli sham hadisu ashrafa min hadha hadisi mutanen sham ba su da hadisi mai tsada an gane ko kamar wannan hadisi suna girma hadisin nan sosai isnadin mai kyau ne sosai mutanen sham da shi ne hadisin da ya fi inganci ga wata mutane sha kuma mai